nan ya aiki mu gani magajiya magajiya na'am ya wa da idan mun so sai a shekara dubu ba zaman lafiya to saboda haka ba ya rigima za mu so me ya hada ku ne ma ai da abin da ya damu kin sani daga sanin na tuzo mun kaza tun ya da ife yin da ya dan yake cewa me wai na ci baki ne zan da ya kabiya da kace kabiya ba ban biya ba to ta ko wata kaci tun da ko kaci ba ki dole ya faɗi ai in ba ka son surutu sai ka biya ce eh, a bari in gaya miki a'a a eh kin gani nan eh wallahi wallahi wallahi na dafa kuma jama'a ke kan in kika lura in kika lura me zai yadda nake ni ni din nan ba da ba jama'a su kan su san cewa ni na san ba haka nan kuma saboda da television nake sayar ta nake da ya da na ke wa ya rubuta na gaba marasa lafiya ni sai kwanta a asibiti saboda ba ba masu biya to sai ibo na da abin da kake faɗi mm. ya zama mafi sauki ni da kaga hituna kwanta kake ba a so a dada mm. abin da nake so na ce na kifa a matsayina na mara so a zauna lafiya a to ka ta kiri da ta a zauna lafiya an yi sai to ba zan biya ba ko kai hakuri da rigima ne da kai sai daga nan har ta tattara in kuma ko za a ja daga nan tun daga sama fara da shari'a har sama to ni to kai hakuri ibro ni abin da nake so da kai julgava aqui